kina jin kanki ai kina da hajiyar da take da kuɗi za ta biya ko nawa ne a yi min abin da za a min na ce miki ina jira i'm not scared i'm not saboda na yi magana a kan lesbian akwai wanda suka saba kiran su kira su zagin daina magana a kan lesbian eh daina daga kira har an zuwa hakura amma daina kirana to daga baya kuma sai za ki ka fito da sabon solo ba abin da zaki iya yi ina gaya miki ba abin da zaki iya yi ba zaki yi komai a kai ba abin da ki yi shine ki ta haushi kaman mahaukacin kare ga kuma wannan ai ba duka ba ne zagi na tabuwa jiki ne kinkin zage ni kin kira ni karuwa tunda ni ba karuwa bace kin kisa abin ba lalle ne da damini ba halina ne. amma dai kam gara namiji ya neme ni da mace ta neme ni saboda ni ba Allah ne ya tsine mun ba iyayena ba su tsine mun ba da zan zo in ba da jikina ma mace it's not possible girl just back up kin gane ku ki just manta saboda ba abin da zaki iya yi idan ko kina tunanin kina da abin da zaki na baki daga yau na baki daga rana mai kaman ta yau kin gane ko yau ina ga sha ɗaya ga wata ne ko to na baki daga rana mai kaman ta yau ki duk abin da za ki iya yi har zuwa ƙarshen shekara idan ƙarshen shekara ma bai miki ba allah ya kai mu sabon shekara sai mu zuba mu gani kin gane so that's what will happen lesbian a canja lesbian a gyara maza sun fi mata azin the way an will make love to you is far more better than this lesbian baya samun ku infection ne Nemiji ya neme ki ha Nemiji ya ya make love the ke ki san at least you feel something no you should not be there deceiving yourself fingering each other for nothing